baya ga harin da 'yan bindiga suka kai a kutemashi da ke yankin karamar hukumar birnin gwari a ranar asabar ɗin da ta gabata ya zuwa yanzu an sake samun rahotannin kai wani rahoton a unguwar gajere duk a wannan sashi inda suka hallaka mutum goma al'ummomin da ke zaune waɗanda suka jikata a wancan hari na kutemashi waɗanda suke a wani asibiti a nan kaduna dambun jama'a ke kai ziyara domin duba su don jajata musu bisa ga irin halin da suka samu kansu sanata Uba Sani da ke wakiltar kaduna ta tsaki tsakiya a majalisar dattawa ta ƙasa shi ma ya kai irin wannan ziyara domin jajanta ma al'ummomin da ke wannan shiya inda muka zanta da shi dangane da irin abubuwan da ya gane ma idanunsa da kuma jin ta bakin sa ko akwai wani shiri da suke da shi na miƙa koken al'ummar. wannan abu dai aku kamar yadda ka ne wani abu ne wanda duk wani mutum yana allah wadai da irin wannan abu da su 'yan ta'adda suke a wannan yanki na birnin gwari da kuma duk kowane yanki da ke ƙasar nan kuma mu a matsayin wani 'yan majalisa kamar da ka sani ni kaina na kai kuduri da dama a akan rashin tsaro a wannan kasa kuma ko kwanakin ba na yi kai kuduri inda nake kiran cewa sojojin sama su miƙe su taimaki sojojin ƙasa da kuma 'yan sanda domin wannan ta'ada da kake gani mutane ne waɗanda ban yi tsammani suna da nisa da ka nan ba amma a ce su taso tafiya na kilomita kaɗan so su yi ɓanna su tafi to abin takaici ne a ƙasar nan domin ya kamata a ce yanayin wannan ƙasa a ce yanzu muna da na'ura da kuma kayan aiki da za a ba su sojojin sama wanda daga sama yanzu ya kamata a ce duk wani mutum da ke ƙasa an gan shi an ga ƙauyen da ke ciki kuma a zuwa yanzu dinnan haka ya kamata a ce duk wani abu irin wannan ya ƙare a ƙasar nan saboda kamar kiran da muke ma gwamnati tunda mu abin zamu iya yi mu kira ma gwamnati ta shi eh, na tarayya gwamnatin jiha kamar da ka sani yanayin kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya riga ya yi bayani cewa harkan tsaro na hannun gwamnatin tarayya ne ba gwamnatin jiha ba ba kuma dan majalisa ba mu namu mai kira shi kuma gwamna ya kokari amma sai ya samu taimako don gwamna ba shi ke kula da sojoji ba ba shi ke kula da 'yan sanda ba sojojin sama sojojin ƙasa sojojin ruwa da duka 'yan sanda suna hannun gwamnatin tarayya ne ko umarni gwamna ba zai ba su ba amma waɗansu ba su fahimci tsarin kundin mulkin ƙasar nan ba sai su ɗauka laifi ne na ɗan majalisa ko laifi ne na gwamna amma yanzu muna ƙoƙari wancan wata biyu da suka wuce na kai kuduri a majalisa ni ne sanata na kai wannan kuduri a wannan ƙasa cewa a ba gwamnoni dama su yi jami'an tsaro na jiha in aka yi haka to za a samu sauki zan baka misali kamar birnin gwar haka yau inda akwai jami'an tsaro waɗanda suke da makamai yan karamin hukumar birnin gwari ne ba su bari haka yaku ba to kamar da ka sani ni ra'ayina ban muna da ra'ayi iri ra'ayina iri ɗaya na gwamna ne idan zai kamar ka ga wannan bawan Allah ko kuma wannan bawan Allah da ya ce yanzu abin da ake ciki an kashe mishi iyalin shi ko mahaifin shi ta ya za shi mutumin da ya kashe mahaifin wani ko ya kashe mushi ɗa ko ya kashe mushi ƙani ko ya kashe mushi wa ka ce yau a ce wai an yi sulhu da shi ai kaga ba a wannan mutum adalci ba duk wani ɗan ta'adda da ya kashe wani ba bai da imani in za ka ɗauki ran wani ko ka ƙona mashi dukiyan shi to baka da imani saboda ka ni sulhu ban yi da shi ba da ɓata lokaci ana kashe kuɗi a wasu jihohi ana ba wa mutanen kuɗaɗe ga wanda kamata a taimake su waɗanda su ne suka wahala kuma wannan ba laifinsu ba ne a wani tsarin kundin mulkin ƙasar nan gwamnati babban aikin da aka ce ta fare shine kare ma dan adam ko kuma mutanen ƙasar nan rayukansu da kuma dukiyansu haka su ma al'ummomin da aka jikata a wannan hari waɗanda suke kwance a wannan asibiti ga abin da suka bayyana mana bisa ga wannan ziyara da ta sanatan da kuma kukan da suka mika na tabbatar da cewa an samar da ingantaccen tsaro a wannan shiya tasu amma abin da zamu bayyana sai dai mu ce Allah ta ma shirko Allah tabbatar da alkhairi gaskiya mu yanzu bukatar mu abin da muke so a kai mana tallafi tsaro ne mu yanzu da rashin tsaro shine abin da ya dame mu a yanki a jihar mu saboda a jiya ma sun kai hari wani gari wanda ake cima ungo gajere sun kashe mutum goma nan ma hada wani kanin mamana sun kashe shi kuma sun wuce da dukiyoyinsu to kaga a nan yankin nan tun da nan kusa da area mu inda aka abun nan yau kwana nawa kenan to matsala ya samu kuma gashi sun ƙara kawo hari dangane da haka kowane lokaci iyayenmu da kannanmu ba bacci sunana muhammadu sayar na godiya ga ɗan majalisa da ya kawo ya kawo mu ziyara mun ji daɗi sosai sosai menene bukatar bukatar a samu tsaro a kan mu wani matsaloli allah kawo karshen su masu kawo karshen su Allah saka mashi alheri tun da na matsalar tsaro batu ne wanda ke neman ya maida mafi yawancin ƙauyukan da ke wannan shiya ta birnin gwari a ya zuwa kufai bisa ga irin yadda al'ummomin da ke irin wannan gurare ke watsewa domin neman mafaka a makwabta haruna babu abin da ya jefa arewa cikin bala'i sai rashin ilimi dole ne a tashi a nemi ilimi a arewa dole maganar wai a zauna ana jiran wani abu bata taso ba kamata ya yi kowace jiha kai kowace ƙaramar hukuma in za a yi zaben ƙaramar hukuma jandar mutanen ƙaramar hukumar nan ta zama ilimi kowace jiha a arewa in za a yi zaɓe babbar ajandar mutanen arewa wannan jihar ya zama ilimi in aka zauna da wanda za a zaɓa me za ka mana akan ilimi kawo mana blueprint akan yaya za a yi a shekaru hudun da kake mulki ya zama na cewa jihar ka ta zama ita ce ta ɗaya a wayek haka kuke gaya musu in kun zo su kuna gaya musu maganan 'ya'yanku su yi ilimi ha ko kuna gaya ai wallahi kullum a sahun gabe kiran juma'a akan wannan wai za ku zaɓe shi ko da ku za su yi ridda bayan ya zama gwamna ku dai tunda yana sahun gaba shi kenan ba rashin ilimi yasa aka ba wa 'ya'yanmu makami suke kona mu ba suke garkuwa da mutane suke yin abin da suka ga dama a arewa ba rashin ilimi ba ne Suna na fatima muhammad gwammaja jaruma a masana'antar Kaniwood. ina ma abota kallon fina-finan hausa musamman fina-finai masu dogon zango wannan shirin naku mai farin jini wato tsalle ɗaya zai ci gaba da zuwa muku kowace litinin a tagwayen tashoshinmu kamar haka hali dubu hausa tv da ramos hausa tv karfe 8 na dare tsalle ɗaya kar ku sake a baku labari